ذكر رحمة ربك عبده زكريا wannan ambaton rahamar ka ne ga bawansa annabi Zakariya, muna baka labarin abin da ya faru don ɗaukar izina daga cikinsa.